akwai bambanci da babi na mutuwa da mutum kawai ka ga ya mutu wannan mun fassara shi wannan mutum ya mutu mai ta saniya mutuwa ta biyu ga abin da gani annabi da si yake faɗa a cikin littafin sa ta'dilu mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da tisa'in da uku yake cewa duk wanda ya ga ya mutu mutuwa ta biyu idan ya zamanto mutuwar babu kuka babu ihu ba hargowa to lalle wasu daga cikin iyalan gidansa za su yi aure saboda aure da mutuwa suna da kamanceceniya ta wurare da dama wanda idan mutum ya bugu waya mai da zai samu bayani cikakke akan wanda yi mawarkin wani ya mutu kuma ya ya ƙara mutu a mulki aure iyalansa za su yi ko kuma wani abu makamancin wannan zai iya samun bayani mai tsawo su da haka mawarki da yake da alaƙa da mawarkin mutuwa yana da yawa yana da tsawo sai dai mutane su bibiye mu a wayoyinmu. Salamu alaikum. Muna gode wa mutane da suke bibiyar mu a channel ɗinmu mai suna fassara mafarki TV ga dukkan bayanin da muka yi a kowane irin bidiyo ne kowane irin fassara mafarki ne. Idan mutane suka ga suna neman wani bayani watan cikakke koma bayan wanda muka yi ma'ana daɗi akan wanda muka yi to neme mu a ainihin lambobin da muke sawa a editing ko kuma ya duba www.fassaramafarkitv.com mun gode salamu alaikum